majalisar tarayya mai wakilta illela da gwadabawa dr abdullahi balarabi salame ya rarraba kayayyaki ga ƙananan hukumomin da yake wakilta kayan sun hada da babura masu kafa uku masu kafa biyu kekunan ɗinki ga mata da kuɗaɗe. taron ya samu halartar mai girma gwamnan jihar sokoto wanda sakataren gwamnatin jihar sokoto ya wakilta Tsohon gwamnan jihar Kano, Sanata Ibrahim Shekarau, ministan shari'a Abubakar Cika Malamisan, kakakin majalisar jihar Sokoto, Right Honorable Aminu Manya. Right Honorable Abdullahi Salame ya zo da tsari na taimakon al'umma. Tsari wanda a yau a wannan rana ya ba mu dama na tarayya da shi. da abokan tarayyar su da mu'amalarsa irin su sadata gada irin su ciyaman na jam'iyyar apc domin raba ma al'umma alheri da kuma sadar da shi zuwa gare su a wannan taro za a raba ma al'umma keke na guda hamsin za a raba ma al'umma tonoli 329 za a raba ma al'umma babura 167 za a raba ma al'umma kuɗi miliyan biyu na ƙadar bisa ga ƙarin alheri ta fuska ayyuka na constituency waɗanda suka haɗa da dandan da asibitoci wannan ya tabbatar da sharhi na cewa tamu ba irin da za su bace. girma rai tunar musulmi an ce wannan ba shi ne na farko ba ba shi ne na biyu ba shi ne na uku ba kuma insha Allah ba shi ne zai zama na ƙarshe ba a kano muna yin wani take cewa tabo ba irin tasu ba ce wato isan da muka faɗa wata nan wani ɗan jarida ya zo sa ni gaba wasu wane ne su ɗin nan ne mun ce tamu ba irin tasu ba ce na ce kana so ka san su na ce to waƙa ce irin ta ɗan ƙwayo riga ce muke ɗinkawa ce a kasuwa wanda duk ya saka taimar da ya je tasa ce in kai ma ka san taka ba irin tamu ba ce ko da kai <laughs> Right Honorable Salome ta ba irin tasu da Haba! Haka ne! Haka ne! Da haka da ta yau ta salami ba irin tasu ba ce. Yanzu ba ta salami ba irin tasu ba ce. Ta salami ba irin tasu ba ce. Ta salami ba irin tasu ba ce. To kwa nemo su waye ne. saboda haka mu a matsayin mu na watan jami'an gwamnatin jihar sokoto ƙarƙashin jagoranci mai girma gwamna muna tabbatar da duk wanda yake nan wuri lafiya lau muke tafiya da right honorable salame da kuma musamman spika wanda yake shi ɗan jam'iyyar apc amma ba a taɓa kai wani ƙuduri daga bangaren gwamnati ba bangaren executive ba an ka dawo muna da shi cewa ga wasu ga wani korafi da zan yi shine in yi godiya ga Allah subhanahu wataala da ya ba mu mutane masu albarka da suke ba mu shawarwari da jagorantar mu har muna irin wa'anga abubuwa na biyu kuma ina godiya ga duk waɗanda suka zo nan muna kuma mara ba gare su wanda suka taso daga wurare daban-daban suka bar ayyuka daban-daban su ayyukan ƙasa suka yi gaba ɗai amma sun zo har sun dawo sun yi ayyuka na mazaɓa kawai ta gwadabawa illela muna muku maraba kuma muna fatan allah maɗaukin sarki ga kowace zambiyar da kun kai shi ba ku lada kuma hisa ku cikin inward waɗannan da sun kai ziyara saboda allah da allah ya alƙawalin ku ziyarci ɗan uwa ne don allah Daga jihar Sokoto, Rashida Abubakar Tambuwal Hausa Bakwai TV, tauraruwa al'umma.